misali idan aka ce Allah wannan baya da bukata ya wani mutum bayanin wane ne Allah kowa ya san Allah shi ne wanda ya halicci duniya da baki daya kama a sama in aka ce asama sama al-ardu al duk wannan ibarat da suka zuwa cikin alkur'ani wannan duka game garin mutane da wanda ya karatu da wanda bai karatu ba duk ya sani sai mataki na uku abdullahi dan abbas ke cewa tafsirin alkur'ani wanda babu wanda ya sai shi sai malamai domin su malamai su ne suka iya bincikawa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su gano ma'anar abin da yake ne ina fata mu fahimta wato ba kowa bane ba ya san ma'anar sai malamai su ne waɗanda ake kira arrasu ko ne wadanda suka kai suka bi diddigi cikin ainihin tantancewa abin da ya inganta da abin da bai inganta domin ko da an ce maka wannan ayar fassara hadisin ta kaza to ba za ka iya gane cewa hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ka koma wajen malamai waɗanda suka san menene hadisi ingantacce menene hadisi wanda yake mai rauni sai abdullahi dan abu sai ce sannan fassa mataki na uku shine fassarar qur'anin da babu wanda ya san ma'anar ta ba Allah to daga cikin irin waɗannan su ne ire-iren waɗannan kalmomi domin wanda za a tambaya ya bayani ko ya fassara shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam kuma dukkan hadisan da ake kawowa ake dangana su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fassara waɗannan kalmomi malamai suka ce ba su inganta wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai fassara waɗannan kalmomi ba sannan kuma sahabarsa ba su tambaye shi ba sannan kuma bayan haka bayan tafiyarsa waɗannan sahabban da suka fi kowane sahabbai albarka su ne sahabban na guda hudu da umar da usman da al da ali a rajuwarullahi ta'ala alaihi ajma'in dukkan su ga baki daya babu wanda ya fassara waɗannan kalmomi sai ya zanto kenan waɗannan suna cikin ma'anonin qur'ani da Allah ta'ala shi kadai ya sani da dama Allah ta'ala ya bayyana mana cewa a cikin alkur'anin nan akwai ilimin ilmumuka da dama wanda Allah kawai ne ya sani su mutane ba ba su kawai ba na ilimi sai ɗan kaɗan ba ba ku titin min ilimi illa ƙalila to sai malamai suka ce haka abdullahi ɗan abbas ya faɗa wannan suna cikin kalmomi waɗanda babu wanda ya san ma'ana ma'anarsu ba Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce mana kitabun anzalahu ilayka litukhrijan nas wannan littafi alkur'ani Allah ta'ala ce an saukan maka shi ya kai wannan manzo litukuri da nas don ka fitar da mutane min al daga dufai an kawo al amma a wajen allo sai aka kawo shi a matsayin wato haske guda daya bayan an ce al ya kamata a ruwan kuma ya zama jami'u to amma bai zama jami'u ba malamai suka ce abin da ya sa al'ulmat ka kawo shi jami'u saboda ne saboda hanyoyin da ɗan adam suke mata suna da yawa hanyar da shi ɗan yake bi yana hallakar da mutane hanyoyi ne masu tarin yawa hanyar da mutane suke ɗauka tana kai su zuwa ga wuta hanyoyi ne masu yawa gaske wani zai shiga wuta a dalilin bata wanda yake ba shi ne wani daga sauran mutane za su shi sai zartutun da hanyoyin da mutane suke bi na bata suna da yawa sai aka kawo shi a jami don ka fitar da mutane daga dubbai na bata zuwa ga ne zuwa ga hasken imani hasken imani guda ɗaya ne tak shi yasa sai aka kawo shi mufrad ina fata an fahimta imani haske ne guda daya shi yasa sai aka kawo shi ba kawo shi yaki ba aka kawo shi umra dan me dan salon da mutane za su bi su karbi shi niyya salo ne guda daya shine ta hanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dukkan wata hanya wanda mutum zai karbi shi niyya malamai suka ce an toshe ta in dai shi niyyar wadda za ta sadar da mutum zuwa ga aljannar ubangiji ne bayan rayuwarsa ta kare ko a taushe take sai hanya guda ɗaya ita ce hanyar addinin musulunci shi kuma addinin musulunci shine duk addinan da duk annabawa suka zo suka karanta duk annabawa gaba ɗaya sun zo da shiriya guda ɗaya ita ce addinin musulunci shi sa Allah ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan la ilaha Allah ce na hadihi ummatukum wannan ita ce al'umma umma anan ala nufin milla wannan shine tafarkin menene tafarkin naku shine al-islam wa ala rabbukum kuma ne ubangiji ubangijin namu kuma guda ɗaya ta ummatukum anna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu Allah ce kuma ne ubangiji ku bauta ta mu shi wannan sai yake nuna kenan a shi tafarkin musulunci tafarki ne guda ɗaya ta shi yasa duk annabawan da suka zo a wurin karantar karanta kenan musulunci babu wani annabi da ya taɓa zuwa ya karantar da wani addini wanda ba musulunci ba ina fata kun fahimta duk annabawan da suka zo abin da suka karanta kenan addini musulunci wannan mun sha karanto ayoyi da suke nuni a kan haka annabi isa alaihi salatu wasalam bai karantar da wani abu da musulunci ba asalin ma kalmar kiristiyaniki suka ce ba ta a cikin bible fata-fata, kawai cusa ta kai amma fata-fata yi ka duba bible tun daga farkon sa ƙarshe babu kalmar christianity ballantana a sakon wani addini da suna kiristanci abinda annabi isa alaihi salatu wa salamu ya karanta shi ne addinin musulunci za ka samu wannan a cikin suratul a imran Allah ya ce balamma amsa isa man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون كاغا وشهد فشيدا يوم يجمع مسلمون مسلمين مؤمنون kaga shi a kan yin sabi karanta da wani abu da ta ciwo to haka ne musamman alaihi salatu wasu na bai karanta wani abu ya ba domin idan ka duba can cikin suratun yunus alaihi salatu wassalam qala musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu annabi musa yake gaya mutanen sa in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina in dai ku musulmi ne to dogara ga Allah sai ke nuna shi bai karanta da wani abu ko kuma a cikin musulunci annabi annabawa duka da suka wuce gaba da annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam gaba ki ne sai bayan tafiya sa duk annabawa ana dangana su ne zuwa ga annabi Ibrahim shi ma a cikin musulunci ya karanta to shi yasa da ya takace a nan gurin sai aka ce min al ila nur zuwa ga haske guda daya shi ne hasken musulunci menene musulunci shine bauta ma Allah shi daya ba tare da an haka shi da komai a cikin bauta al-istislamu lillahi bi kauya zuwa ga Allah ta'ala shi daya cikin bin dokokinsa waɗanda Allah ta'ala ya yi Allah ta'ala ya ce cewa wannan aiki ne ya tsora wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na cire mutane daga dubbai na shirka da kafirci da bid'a da san zuciya zuwa ga hasken imani wato shi ne hasken musulunci zai yi hakan ne mai izinin rabbi da ya zama ubangijin wannan malamai suka ce bi izinin rabbihim wannan yana nuna shi ba wani mutum wanda zai iya shirya da wani kuwa hatta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam baya da ikon da zai iya shiryar da wani daga cikin mutane in ba da izinin ubangiji ina fata kuna fahimta domin ubangiji ya ce bi izini rabbi da izinin ubangiji sai ubangiji ya yi izini sannan me za su iya karɓar gaskiya sannan sai ubangiji ya yi maka izini sannan za ka iya kiran mutane zuwa ga gaskiya a cikin aya suka ce akwai ababai guda biyu waɗannan ababai guda biyu su ne ɗaya daga cikin darasi wanda yake babba da musulmi ya kamata su koya a cikin su ta addinin musulunci da darasi na farko shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi da kansa bai isa ya furta wani abu ba in ba ubangiji ko kuwa da muka yi masa izini ba ina fata ku bayyana kenan dukkan abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya fara sako ne wanda Allah ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'ummarsa wannan sako kuma yana tabbatuwa ne game da izinin ubangiji kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan aiki baya iya furta wata kalma ko ya ƙara wani abu in ba tare da izinin ubangiji wannan kuwa ayoyi da yawa suke ishara a kan haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam baya da ikon ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu cikin abin da Allah ta'ala ya umarce shi ba tare da hadisi ya inganta cikin hadisi ingantacce aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi cewa da annabi zai iya canza wani abu daga cikin abin da Allah ya sauka masa aida ya canza fadin Allah ta'ala basa wata wanda an ja ja'a wal domin wannan ayar kamar tana nuna shi da yatsa akan wani aiki da ya aikata inda zai koya wani abu ko ya karkatar da wani abu ko ya rage to da ya kamata a ce ya rage wannan ayar domin Allah ya ce abasa wa wannan, ya gunta fuska ya kawo da kansa kuma ya juya da baya an ja'ahu al'ama dan makamu ya ruwa to kaga wannan sai ya zanto kenan idan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bai da ikon ya kara wani ko ya rage wani abu a cikin addinin musulunci sai da izinin ubangiji to wane ne kuma a bayan annabi zai iya cewa kaza addini ne ko kaza ba addini ba ne tare da cewa kuma yana nufin wannan abin aiki ne wanda za a samu lada a wajen Allah bayan kuwa Allah ta'ala bai yi izini da shi ba kuma Allah bai ba labari da shi ba darasi na biyu malamai suka ce Allah ya ce bi izini rabbi da izinin ubangijinsa kenan Allah ya yi ma annabi izini ya isar da da'awa zuwa ga mutane amma kuma ubangiji ne cikin izininsa da yardarsa mutane za su iya karɓar wannan gaskiyar da Allah idan Allah bai yarda ba kuma bai so su da shidiya ba to duk ilin yadda aka kira su da shidiya ba za su iya karɓa shidiya ina fata kuna fahimta wannan duka idan ka duba za ka ga haka cikin rayuwa a nan sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shekara tsawon shekara ashirin da kuma yana da awa akwai mutane da annabi ya kula yin su musulunta amma a ƙarshe ba su musulunta ba haka suka koma zuwa ga domin shi ne ba a kan su take Allah ta'ala ya gaya mana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha da dai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ku shiryar ba ubangiji shi ne ke shiryar da wanda ya so ya shirye haka wannan aya take ubangiji ba kuwa yin da ya ce za ka shiryar da su kowa ga wani tafarki tafarki wanda yake shi ne al'aziz tafarki mabuwayi ne Allah al ko da yake ga al-Aziz ga al-Hamid sunaye ne na Allah al yana nufin wanda babu wanda ya gagare shi kuma ba wanda ya ci nasara a kansa shi ne ke cin nasara ba a cin nasara a kansa Hamidin kuma kodade domin na farko shi suke gode mawa na ƙarshe ma shi suke gode mawa وهو الحمد الأولى والآخرة وله الحمد الأولى والآخرة الدنيا شيء تقول مواقف sannan a zahira ba shi ne ake godewa shi ne Allah ta wannan aya idan muka duba za mu samu kamanciyar ta ce cikin suratul an'am suratul ma'ida Allah ya ce kul ya ahlul kitab ya ayyuhan nas ya ahlul kitab qad ja'atkum rusuluna yubayyinu lakum kathiran mimma ya ahlul kitab qad ja'atkum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma تخفون من الكتاب مما كنتم من الكتاب ويعفو قد جاءكم من الله وكتاب مبين نعم. يهدي به الله من اتبع السلام ويخرجهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم الله تعالى تابع وهل شيء يا أهل الكتاب يا قوة للأثبت والإنسان قد جاءكم رسولنا حقيقة منذر يا ذو yubayyana lakum kathirun wanda yake muku bayanin mai yawa abu mai yawa mimma kuntum tukuna min alkitab wanda ku kasance kuna koyowa a cikin littattafan wa ya hade ku sannan kuma na kiyar da ku subul salam wato tafarki wanda yake na aminci ne tafarkin addinin musulunci bai izini da wafi da izinin wato wannan aya sai take nuna kenan a ce ubangiji ko kuwa yi da kuka ya aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin da annabawa sun zo sun yi karantarwa bayan sun tafi sai aka gurbata karantarwa sai ya kasance an koye da yawa daga cikin abin da Allah ya sauka a cikin littattafansa a cikin attaura da injina sun koye da yawa sannan kuma suka ƙara abin da Allah ta'ala bai ce shi Allah ta'ala ke cewa yubayyinu lakum katsirin mimma kuntum tukuna min waya wa yahdi wa ya'fu an katsirin ubangiji kuma yana da kuka yake cewa ko yana yi muku bayanin abu da yawa da kuka kuma a daidai lokaci yana yin afuwa da rangwame cikin abubuwa waɗanda suka masu tarin yawa wanda ku ne kuka ɗora maka kushi hukuncin shari'a ne bayan kokon giji kuwa ya kuka Allah mai saukar da wani abu ba wanda yake makamancin irin wannan da zama alamun cewa shi ne saboda su kiristoci da yahudu da nasara bayan tafiya annabawansu sai suka rika canza littafi duk abin da ya musu daɗi sai su bar shi abin da bai musu daɗi ba sai su goge su rubuta abin da ya musu daɗi sai su ce kuma daga Allah ne kamar yadda su Ali Imran da ainihin suratul Baqara suka yi wani bayani to shi shine ubangiji mabuwayi da duka yake cewa yana shirya da mutane yana fitar daga duk zuwa ga haske da izinin ubangiji wannan shine annabi rahma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga nan malamai suka sake cina bayani suka ce a cikin mutane suna suka su kashi kashi na farko su ne waɗanda kwata-kwata ma suka yi inkarin ubangiji wayo suka ce babu Allah kashi na biyu su ne waɗanda suka yarda da Allah amma ba su sallama masa cewa al'amarin gaba ɗaya na Allah ba ne al'amarin shari'a da umarni da hani ba su yarda cewa daga Allah ba ne sai kashi na uku su ne kashi waɗanda suke a ummatan wasaɓa al'umma tsakiya ba sa tare da waɗancan waɗanda suke yi inkarin Allah ma gaba ɗaya ba sa kuma tare da wadancan waɗanda sun yarda cewa Allah shi ne ke halatta amma ba su yarda da cewa Allah shi ne mai tsara dokoki ba waɗannan su kai ɓangarori guda uku da ake su a duniya ɓangare na farko wani sun karɓi gwamnati a tarayyar soviet kafin su rushe ɗan ne su ne suka ci kan cewa babu za a gaba ɗaya ko ni gani ne can sai aka ba ka samu kuma 'yan sakilarizi su ne jihohin yamma turawan yamma su ne waɗanda suke kiristoci da wasu ga sun yadda da cewa allah shi ne ya halitta amma ba su yadda da cewa ba kuma cewa allah yana da cewa a cikin gudanar da mulki a cikin abin da ya shafi siyasa sai suka raba addini da siyasa shi ne duk abin da ka kawo idan ya shafi siyasa sai su ce a'a kai mai addini ka koma a cikin masallaci kai addinin ka su kuma ka basu tsara rayuwarsu yadda suke so yan sakala ba zai ke to al'umma wani ta ka tsakiya ita ce wadda ta tabbatar wa Allah shi ne yake halitta kuma shi ke ba da umarni na cewa abu kaza ibada ne abu kaza umarni ne na Allah ya zama ibada abu kaza abu kaza abu kaza duk wannan yana daga cikin shiriya ko abu kaza da abu kaza baya daga cikin shiriya Allah ta'ala ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi yudabbiru al-amra يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون أتكي سورة السجن أتكي سورة الأعراب يتي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له القلب والأمر شيء يهلكه kuma al'amarin cewa kaza addini ne wannan shi ne shi kadai ke da inci cewa abu kaza addini kamar yadda a nan ubangiji mabuwayi da duka ya gaya mana cewa bi izini rafi da izini ubangiji Allah ne ke ba annabawansa izini ya gaya masa ya ce kaza addini ne shi ke nan sai abin ya zama addini kaza ba addini ba ne ba shi ke nan sai zama ba addini ina fata kan fahimta wannan aya tana daga cikin ayoyin da imamu shafi ya yi amfani da ita wajen rushe kowace irin a bayan kasa ga hadisi kuma wanda za ka iya samu a cikin bukari wani mutum daga cikin mutane annabi ya kalli a cikin masallacinsa ya hango sa a tsaye a rana maza a ya tambaya wancan wane ne aka ce ai wane ke ya yi makansa alkawari ba zai zauna ba ba zai magana ba kuma ba zai ci abinci ba har iya kwanakinsa da Allah ya tsora masa suka zo su kare da baki da kaga ya tsora wa kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace murhu fal yatakallam ko umurce shi yayi magana ya nemi inuwa ya zauna sannan kuma azuminsa da ya bakance din to ya cika shi ya kai ƙarshe bayan ya kai ƙarshe gobe ya sha ruwa jibi a yana da bukata kaga abaibai guda biyu waɗanda ba su da alaƙa da addini Allah bai yi izini a kan su ba ga ne ce ko umarce sa kai yayi shine Allah ya umarni ka yi magana duk da ba da magana ba wannan daga cikin tsarin addini sai Allah zai ce ko umarce shi ya magana ko umarce shi ya yi wa ya zauna yanzu wannan ya daga cikin takawa amma mu kaga a zahiri a wani zai dauka cewa kamar sana'a ne ka kulla bakin ku ƙi magana ana buƙatar kai magana ka ƙi magana ka zauna a rana a cikin abinci kana ta zikiri ai gani za a ɗauka cewa ibada ne amma saboda Allah bai yi izini da su a cikin littafi ba manzo Allah bai yi izini da su ba Allah bai wa annabi izini ya faɗi wannan abu da sunan ibada ba sai annabi ya rushe su da baki amma abin da yake ibada ɗin shine azumi wanda ya makarsa alkawari zai yi kuma yana cikin yi annabi ya ce ya kai zuwa faɗuwar rana kamar yadda ya makansa ba duka waɗannan dalilai ne da suke nuna wani ko wasu ba su da yanci ko min darajarsu a cikin wannan addinin su ƙaga wani abu ba ka isa ba ka shiga cikin addinin musulunci ka ce za ka yi gyara ko ka ƙara wani abu sai dai ka yi shi yadda ake so ko kuma in bari za ka yi ka bari ina fata na fahimta bambancin addinin musulunci da sauran addini ne shi yasa Allah ya ce shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi يأتي بما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي الله يجتبي إليه من الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب على قول الله يشاء شرع لكم من الدين الله شيء كده حكم يشرع أن تعرف تاريخ من الدين kamar yadda ya shara'anta ga annabawa da suka zo gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne annabawan nan guda hudu in ka haɗa da shi sun zama guda biyar waɗanda ake kira ulul azumi min ar-rusul to Allah shi ke da hakkin ya ce kaza addini ne kaza ba addini ba hatta annabawa ba su ga wannan wannan abu ba a hannun su yake ba a hannun Allah yake shi yasa Allah ta'ala ce am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam

don me ya fitar mutane daga cikin dubbai zuwa ga haske na imani da izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul azizul hamid zuwa ga tafarki madaidaici tafarki nan kuma shi ne na Allah al-aziz mabwayi al-hamid wanda yake godace sai Allah ce Allahu alladhi lahu ma zina samawati wa ma fil ardi hmm. wa waylun للكافرين من عذاب شديد wannan tafarkin da aka ce tafarki ne na al'aziz al'amid sai aka yi ababi domin an wata siffa ne tafarkin al'aziz mabuwani al'amid kuma kodace gaga wanda ku siffa ce mabuwayi siffa ce ba suna ba ne hamid godace siffa ce bi ma'ana wanda ake gode ba sai aka yi azafi wani zai ce to ne sunansa sai aka ce allahi la'i shi wannan al'aziz alhamidin shi ne allah in kana son ka san aikinsa Allah ne da kuma fi samawa shi ne wanda dukkan abin da ke cikin samai gaba ɗaya wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya masu hankalin da marasa hankalin duka gaba ki ɗaya na shi halittarsa ne kuma shi ke jujjuya al'amuransa lahul khalqu wal amr shi ne yayi halitta, kuma shi ke jujjuya al'amuransa Allah ya ce wa wailun kai kaiton azaba ta tabbata gawa lil da kuwa ga kafirai bima anzalallahu ilayka saboda abin da muka saukan maka da shi mun saukan maka da wannan littafi amma sai suka fitoce masa lallai waɗanda suka fitoce ma wannan littafi su ne kafirai ko ne kaicin azaba ya tabbata a gare su min azabin shadidi daga azaba wanda take mai tsanani yau mal kiyamata ranar tashin kiyama wa kuwa azabin nan shi ne ita ce azabin wata wato waɗannan duka kamar ta aƙibat ne a cikin abin da ya riga ya wuce kenan ana jan hankalin mutane da su imani da wannan littafin wanda ke ɗauke da shiriya da kuma haske hasken kuma wanda yake kaiwa zuwa ga aljanna to su yi riko da shi domin ƙin yin riko da shi da ƙin yin aiki da shi to zai bayu ne zuwa ga azaba wanda take mai raɗaɗi wanda Allah da kansa ya ce kai con azaba mai raɗaɗi tana tabbatuwa ne akan kafirai a ranar nan ta ranar tashin kiyama saboda haka da wannan ne ake jawo hankali don kuma musulmi cewa kowane ɗaya daga cikin ya duba ya gani menene ya aikata domin ranar da za a kan shi a farsa shi kaɗai menene kuma ya saura a rayuwa wanda bai aikata ba na alheri ko ya kokari ya aikata ya domin rayuwa ba ta tabbas rayuwa ba ta tabbas a bara nan da ya wuce a yanzu za mu iya tuna mutane da yawa wanda duk mun zauna da wani bayan rahuda za ka tona kabarin su kashin suwan su ba ba za ka samu yadda ake tsananin zafin da wahala wani kashin ba ya riga ya zama kasashe kala guda ba wannan rana babu abin da ba za ta lalata shi yasa wata ran gobar ɗan katsaf an kai wani mamaci an kai shi makabarta a cikin irin wannan lokacin da kuma cikin mai tsananin zafi ga tsananin zafi ga garin madina kuma duk wanda ya san shi cewa yana ga zafi duk zafin nan da ake ciki ke ciki yanzu idan ka je garin madina shi za ka yi kwara zafin da muka da shi saboda ko zafin da muka da shi kaga iska ce ta sahara ke ego min ke ego zafin rana iska ɗin mai zafi ga shi tana a waje ɗin iska tana zuwa wani lokaci sai ki ta zo da zafi to su garin makka da madina duwatsu ne suka kewaye su zafin idan dutsen zafin ya bugi dutsen to shi ke na iya tashi kawo iska mai zafi zai ba bambancin su da mu ne kawai su daga kashi da cikin gini kamar wanda shi ke nan kai sallama da zafi sai kuma wani ka fito kana fitowa za ka fito ba ana kasa amma in kana ciki ba ruwan ka nisa suna cikin irin wannan yanayi mai tsananin zafi sun tafi za su bin da ɗan uwansu sai umar ɗan khattab yake gaya wa mutane kowa yana neman inda zai ɗan rabi in an samu sa'ida umar yake cewa wai shi kuna tunani kuwa inda za ku saka mutumin nan domin idan ku yanzu kuna tunani kowa yana tunani ina zai samu ya samu a cikin rana da sauran shi ba ku duba ramin da kuka tura a nan za ku saka shi bayan ku saka shi kuma ku shafe wuri. ta inda wata iska ko wani alama wani sanyi sanyi ma ba zai kula tunani da za ku san ya kuwa ba bayan an taso kuma ya taho shi kadai yana tafiya yana zama yana kalifa ba yana tafiya sai ya zo ya samu wani mai kiwon dabbobi yana kiwon irin dabbobinsa ya gangara kan wannan dutse dabbobi su gangara ga tsananin zafin rana ga tsananin zafin dutse da tsaunuka ga babu inuwa sannan kuma ga shi kiwon gobe yake ga wuri ne wanda kuma dama babu isasshen ruwa babu ruwan za ka iya sai umar ya koma gindin wani dan abin da haka bishiya kamar tabi da lafi ya dan baza dabinansa da kan wani abu ya ce ya makiyayi ya ce to mana ka ɗan samu sauki ka ɗan ci abin da kuke tare da shi na bujiri shi bai san wane ne ke magana da shi ba ya ce ba Allah a yau azumi nake ke, ka ji mazan bawo ga shi yana azumi ga a tsakiyar rana ga shi a kan dutse sun ga kuma ga shi kiwon tumaki yake sun ga kuma ga shi ga salam ya salam to waɗanda suka na ƙwarai ba sa wasa da wannan damar da suka samu duk damar da ka samu da yi amfani da ita ka riƙe Allah ya gafarta rayuwa ba ta da yadda kuka zaura da tabbaci hakika shekara da zuwa mu wasu aiki kamar yadda bayan kawai ba mu su a yanzu sai da zama da haka wata shekara za ta iya zuwa babu kowa saboda haka ake jawo hankalin mutane duk abin da za ka yi a cikin addini ya zanto cewa kana da madogara Allah ne ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fada saboda a guje ma waccan azaba da Allah ta'ala yake ga ya mana wailul lil kafirin min azabin shadid na aya ta gaba الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن Allah ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani ya ce allari ne ya stafi runa hayatun duniya su ne waɗannan waɗanda suka fi ta rayuwar duniya a ta rayuwar lahira waye su duna an sabi kuma suka toshe mutane daga tafarkin allah wadda wa yakuna aiwajan suke neman hanyar Allah ta tafi a karkace ulaika fi dalalin ba'id irin waɗannan suna a cikin wata wanda yake mabayi malamai sun kai kawo a ƙarƙashin wannan aya wasu malamai suka ce aka fi ne akan ayar da ta gabata da aka ce Allahu ladhi da aka ce wa waylul lil kafirin min azabin shadid alladhina yastahiqun يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد wannan aya ta tabbata wato jumla kai can azaba ya tabbata kan kafirai a wata rana shine ranar tashin kiyama wani zai tambaya to su waye kafiran sai Allah ya faɗi siffar su su ta farko su ne waɗanda suka fifita lahira suka fifita duniya aka lahira suka zafi lahira suka ba da lahira aka ba su duniya Waɗanda su ne kafin siffa su ta biyu wai su duna an sabi lillah suka toshe mutane gaban fahimta addinin Allah da gaskiya wa yabghunaha iwajan siffa su ta uku bayan sun toshe mutane sun hana mutane su fahimci addinin Allah na gaskiya sannan waɗanda suka ga addinin ma na gaskiya suna neman su karkace ma addinin Allah na gaskiya su karkatar da hanyar ubangi Allah ta'ala ce ulaika fi dalalin ba'id irin waɗannan su ne su ne waɗanda suke sun tabbata sun bazu ulaika irin waɗancan fi dalalin ba'id suna a cikin bata bata wanda yake bai nisa wasu ce wannan shine wato cikar ayar an faɗi suwaye kafirai an faɗi sifofinsu kuma an faɗi makomarsu wasu kuma suka ce a'a kowace jimla ce mai zaman kanta da aka ce kitabun an zallahu ilaika litukurijan nasa min abdulmati ila nuri bi idin rabbihim ila siratil azizil hamidin lahi alladhi na ma fis samawa wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min azabin shadid suka ce jimla ta cika الذين يستحقون الحياة يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد جملة جملة idan muka ce wannan jimlar adafi ne akan wancan to ya zama kenan an faɗi suwaye kafirai an faɗi kuma makomarsu sannan an faɗi kuma sukoninsu sai bawa ya kaure su idan ko muka ce a jimla ce mai zaman kanta to nan gurin wa'azi ne kenan Allah yake yi da waɗanda suke musulmai da waɗanda ba su shiga musulunci ba da waɗanda suke cikin musuluncin amma suna bin wasu ƙa'idoji waɗanda Allah bai shara'anta ba ubangiji yana jawo hankalinsu ga baki ɗaya cewa wannan siffar dukkan wanda ya ɗauke ta to yana cikin batattu baya cikin waɗanda suke ina fata fahimta kenan idan mun ɗauke ta'addafi ne akan wancan to gaba ɗaya kafirai aka yi magana a kansu aka ambaci siffofinsu aka ambaci makomansu idan kuma muka ɗauka cewa jimla ce mai zaman kanta to wannan ana yin kashi daga waɗanda suna a cikin musulunci sannan kuma a daidai wannan lokacin kuma sun fifita duniya bayan sun fifita duniya akan lahira sannan kuma suna kange mutane Gaba da fahimta addini sannan bayan haka kuma suna kirkiro abin da ba addini ba suna san a karkatar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko yanzu gwamnatin abin guda biyu ko wanda Allah wannan da suka yi karatu za su fahimta a takaice dai ubangiji wani daga kusa ya gaya mana cewa su ne waɗanda suka ta rayuwar duniya a kan akhirati yi usaruna a rai wato sun fifita duniya Waye su wa yasudduna an sabilillah ai suna neman wato suna suna suna suna kaushe mutane ga barin bin tafarki madaidaici bitta'awiqin nasi 'anil iman wato mutum ya zo zai fahimci addini zai yi addini kamar yadda Allah ya ce sai kawai su bautar da shi Waye yabduna haƙi wajen suna neman hanyar da su tafi a kai wannan ko za ta iya karkatuwa za ta iya karkatuwa akan waɗanda suka kafirai za ta iya karkatuwa akan waɗanda suke a cikin musulunci amma kuma suna bid'a waɗanda suka kafirai idan mun ce ayar tarin alafi ne akan wancan kaga yanzu abin da turawan duniya suke yi ne in ka dubi duk makasudin kawo da makwaraɗiyya ma shi ne kawai don me don a bar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yan biyar da yadda demokradiyya take abinda kawai ke so mutane su samu shine su samu duniya duk wani abin da ke da alaƙa da layira idan ka duba ba a san ka kawo shi a cikin abin da ya shafi mulkin demokradiyya ɗancin dan adam ɗan adam yana da yanci to wani yanci dan adam ke da shi sama da yancin da Allah ya bashi a cikin littafinsa amma bayan wannan yancin da Allah ya bashi a cikin littafin sai aka ce yana da wani yanci yancin da aka kirkiro kuma sai ya saba ma yancin da Allah ya bashi a cikin alkur'ani ina fata ka fahimta yana daga cikin yancin da Allah ya bai wa ɗan adam a cikin addinin musulunci shine auratayya yanci ne na ɗan adam cewa ya aure shi yasa ɗan adam na farko da Allah ya halitta shine Adam Allah bai ce zauna a cikin aljanna ba sai da aka halitta masa matarsa aka ce uskun an taɓa zaunikan janna kaga ce dan Allah ya ba dan adam yanci na me ne ya yi aure a mulkin demokradiyya da aka zo wa dan adam yanci sai aka ce dan adam yana da yanci ya je ya yi aure da jinsi. shi musulunci kaga halin da aka halice shi da aka tashi halittarsa aka halice shi namiji sai aka halice matarsa kuma mace irinsu ɗaya amma ta ɓangaren abin da ya shafi insaniya kuma sai aka bambanta su wannan namiji ne wannan mace ne sai aka haɗa su a Ke na kaga da aka ce ‘yancin ɗan adam ta yadda aka halatta masa ya je ya auri namiji ɗan uwansa mace mata auri mace ɗan uwanta kaga sai ya ci karo da ne yancin da Allah ya baiwa kanun da cikin littafin sai aka ci sai aka yi mai aka kokari a cikin yaran kuɗi domin da Allah ya kada ma inda Allah yana so a ga shi zai kago wa abu ya halici Adam sai halici wani Adam din irinsa sai haka ci ya ga Allah ya haka ya halici Adam sai halici matarsa shi uskunan ta wani kikakken nan zauna kai da matarka bai ce zauna kai da namiji ɗan uwanka amma yancin demokradiyya sai suka ce yanci ne dan adam ke da shi ya ji daɗin sa duniya namiji ya auri mace ai namiji ya auri namiji mace ta auri mace da can muke jin labari a can to amma da demokradiyya ta zo kasashen afirka idan hukumanta ba sa su afirka sun yi fasin ɗin a kan halacci dan adam yana da dama a nan ba lokacin shugaban obasanjo ga yi kawo da aka yi fasali ne. ita karka yi tsammanin cewa wani imanin su ɗan majalisar ne ya sa suka yi watsi ne a'a ko kaɗan abin tsoro ne ya haɗu guda biyu can dai suna tsoron turawa nan kuma suna tsoron mutane na ce masu addu'a kasan ɗan siyasa bai yi imani da komai ba wanda talaka yake da mallakarsa irin addu'a ma don wani tsinoka don wani dariyarka don wani hasadar kowane zai da tsoronsa amma abin da yake tsoro al'umma ta taru da baki ɗaya ce masa addu'a Allah ya tsine to ya san cewa ba inda da shi to wannan tsoron shi ya hasa ana shi ya hana a nan kuma su masu ɗaya to ka gani dan adam Allah ya ba shi ‘yanci ‘yancin me ‘yancin rayuwa a cikin alkur'ani Allah ya ce kutuba alaykumul qisasu fil qatl an sanya rayuwa a cikin qisasi walakum fil qisasi hayat amma a cikin mulkin demokradiya sai aka ce a'a ku soke hukuncin kisa ya za a yi a ce ɗan adam kawai a kama shi a yi hangin ɗinsa ko a fille masa kai kai wannan mummunan abu ne wannan iska ba bari kilo doka ce da aka yi zamani shekara dubu da suka wuce sun manta da cewa ɗan adam ɗin da za a kashe shi ko wani ya kashe ya raba da rayuwa to haka in kai ta tafiya yanzu ka duba 'yancin mata 'yancin mata da ake ta musulunci ya baiwa mata yanci ɗaiɗaiɗaiɗai guda nawa sun yanci babu iyaka amma da demokaradiyya ta zo suka ce akwai wani yanci bayan mata wanda Allah ya daga cikin yanci shi ne aka ce a daidaita rabon gado su abin da ya yi wani ke jin takaici su ya za a ce namiji guda ɗaya a ba shi rabon mata guda kuma ya za a ce namiji shi ke da ikon ya yi saki amma mace ba ta da ikon ta ciki kuma yanzu a ce namiji yana da ikon ya auri mata biyu uku hudu amma mace sai dai ta auri namiji daya wani wannan yanci yadda a baka rabo a bata rabo biyu sannan kuma a bata yanci yadda kake da ikon ka yi ka suke ta ita ma tana da yancin ta suke ka yadda kake da yancin ka auri mata biyu mata uku ita ma tana da yancin ta auri maza biyu duk wannan su a wurinsu shi ne tauye yancin mata sai suka manta da tsare-tsaren da musulunci ya zo da su ga baki da yadda Allah ya halici dan adam namiji ba haka ya halici mace Allah ta'ala ya halici dan adam da ƙarfi shi ya yasa ubangiji mabuwa da ta huta ma yace rijalu mawqamu na adam amma Allah ya halicci mata da mai da rauni a wa man yunashaqu al-ilyatu wa huwa kisa kisabi wannan ƙarfin sai ya zarto shi yasa aka ce in an tashi aure namiji ne zai ba da sarari shi yasa sai aka ce to tun da su ba za su ba da sarari ba an zo auren su to su kuma a ba su ɗaya bisa kasar namiji ne saboda shi in ya tashi kai kun sarari ita kuma in ta tashi da wannan rabar nata guda ɗaya za ta tawo gidan miji sannan aka ɗora ma namiji ciyarwa da shayarwa wanda ita ba dora mata ciyarwa da shayarwa duk sai suka manta da tsare-tsaren saboda sun raba ne sun raba addini da siyasa suka ce Allah ne ya yi halitta amma kuma tsarin gudanar da rayuwa wannan kawai addini ba da cikewa a cikin to kaga waɗannan su ne yasta ibunan hayatar duniya kan duk abin da ya shafi duniya sun iya ya a gyara ta wannan ba masu demokradiyyar fata gaskiya ta can turawan yamma muke munan ba da ake amfani da munan kawai la tun wala gari wasu mutane ne su aka ba su dama su kawo kan ke mutane suke yin abin da suke so su ba wanda suke so su haramta ga wanda suke so a can haka ba haka su da yake duniyar suka sa gaba ba yadda za ka je ka yi ka lalata musu environment kansu wani abokina ke cewa ko kuciya ka gani babu wani ƙwaro da za ka gani ka kashe shi in ka kashe shi an gani sai an kama ballantana ka sare bishiya ballantana to ka zo ka ce za ka kashe ɗan adam ba in ka kashe ta za a kama ka yi maka shi to ina ga kuma ɗan adam amma mun namu da yake shirme ake yi sai ka ana ta kashe mutane ba amma damuwa shugabannin gwamnati su fito gidan rediyo su ta karya ana jin su saboda me waɗancan sun duniya suka sani kaga ya sai kolan hayatar duniya wa duna an sabilillah sai suke toshe mutane kuma ga farki malini duk abin da ya shafi musulunci in ka duba ture fada yake ne duk abin da ya shafi musulunci in ka duba da makarantiya fada ake ne Kafa, saboda me saboda suna cewa an musulmi sun yadda suke so to za su kawo jihadi in sun kawo jihadi za a bautar da mutane za a kama mutum a bautar da shi so kuma sun manta turawan mulkin mallaka shekara nawa suka yi suna bautar da abokan ba dalili sun manta suna tsoron musulmi kasi jihadi a ce mutane su bautata ma Allah shi ɗaya wanda yake bautata ma Allah a mai da shi bawa sun manta da cewa kuma a daidai wannan lokacin su kuma suna ta yakan mutane akan dole sai sun bi da iya kai kana cewa dole a bida mukarabiya yanzu ka duba ɗan adam nawa aka rasa lokacin da aka ko larabawa suka ce za su juyi juyi hali mubarak ya shekara kusan 27 yana mulki aka kawar da shi da ƙarfi mutum nawa aka rasa a rafi da adawiya wannan masallaci mutum nawa a sisi ya kashe jihadi ne ya kashe a kan da mukarabiya ne a kashe idan ka kuka zainal abidi a tunisia ya yi shekara kusan ashirin da bakwai mutum nawa aka kashe bayan an fitar da shi da ƙarfi jihadi ne ya kashe waɗannan mutanen ko ƙoƙarin dawo da mulkin demokrasiya da demokrasiya ɗin ka duba muhammad kazaru a libya shekara kusan talatin har zuwa yau tun da aka kashe shi kusan shekara goma ke yau kusan shekara goma ake nema har zuwa yau maganar da ake mutane ake kashewa jihadi ne ke kashe su ko kuwa tura mulkin mallaka ne da sunan da makarantiya su ke kashe su to ku koma iraq saddam sani shekara kusan ashirin da biyar ko ashirin da shida har zuwa yau magana da ake kashe mutane ake jihadi ne ke kashe su ko da ne ke kashe su ka koma syria ka koma yaman ka koma afghanistan su duk suna ta kashe mutane da sunan mulkin demokaradiyya amma su abinda ba sa son su ji addinin musulunci ne kawai ba ba ta gani waya su tuna an sabi lillah suna toshe mutane gabarin fahimtar addinin musulunci waya kuna yi wajen wajen da ma suka yarda suke addinin musulunci kuma to sai ta kawo masu abubuwan da za a shagaltar da su yanzu tun daga fitowar demokaradiyya a najeriya dawowa jaririyar demokaradiyya mun shekara ashirin yanzu a cikinta dubi ababai da aka yi ta kawowa na shigaltar da mutane a kan addini na dubi ababai da ake ta kawowa na shigaltar da addini dubi arewa 24 wannan tasha ka iya cewa banda lalata tarbiyyar al'umma ba abin da kake amma faɗin kun da hukarciya in kai magana za a ce ai wayewa wace wayewa ga mutumin da zai zauna yana kallon daɗin kowa mutumin da zai zauna yana kallon arsenal ko barcelona mafi karanci waɗannan program da su matasan musu suka ba su mai da hankali idan mata ne a gidajen su daɗin kowa a kowane sati kaga minti nawa ake yi ana yin wannan program awa ɗaya to in koma wasannin gol shi ma awa daidai a kowane sati kuma kowane tim yanayi mutum zai zauna ya yi awa ɗaya yana kallon wannan program amma baya da minti uku ko biyar da zai iya zama bayan an ce assalamu alaikum da ya suke ina shiga da mutum wannan minti biyar bayan liman ya ce assalamu alaikum ka duba kowane masallaci mutum yau ba ka samu amma wani mai zai so ya tura ma janaraitar sai ya kallar awa guda in wuta ce wani sai in an dauki wuta kara zai da kan ka duba yancin dan adam suke cewa a ranar yanzu ka duba musulunci ya ce musulmi ka duba yanzu barnar da ta zo a cikin kasar mara ka duba ga tare ku ake a ce kwata-kwata kwace kudu. wanda bai da duniya ɗan buge shi da gida ake ballawa a shiga a ma sa in ba da kuɗi shi ke na mamare ka fito inda kuɗi a dan kwakwace gwalagwalan mata a to da makami ba sake magana to yanzu kana da miliyan din ma ko miliyan nawa gari ka an sho gidan ba a so kai ne za a kama da karfin tsiya in ka tsallaka ka canza sai a kama matar ka wanda ka fi so tunda dama da 'yan cikin gida ke yin siyar. ko a kama yarka wanda ka zo Ta gama ka gudu wake wanda a cikin wannan kidnapping din haƙoƙin ɗan adam da aka taka haƙoƙi wanda musulunci ya tabbata sama da guda saba'in mutum ya fito na fito da su idan ya sace ɗan adam haƙƙin musulunci guda saba'in wanda ya sace ɗan adam a kan duniya sama da haƙƙi saba'in na musulunci yake ta duk wannan da sunar da makaradiyya saboda haka lokaci yana kure mara ya kamata mutum in zai yi addini ya yi addini da gaskiya saboda kai kaɗai kano duniya kuma kai kaɗai za ka koma kuma lokacin da za ka koma babu kowa wanda ya fi ƙaunar ka shi zai sa ka cikin kabari da fama ƙasa ya ke duk wata koma kada ka ya zo ya cire ya tsoro ya cikin gari kuma wani riga ya ba baban su ya ɗari su ka lalace a cikin ƙasa to me yasa za ka yi to duk da lokaci ya yi wannan bangaren waɗanda ya shafi kafirai ke ne in mun ce ayar asafi ne akan wancan to kaga duk aikinsu yana bayyana wato wannan siffa da Allah ya faɗa a zahiri a da an ganta kuma a yanzu ma ana bi yin kuwa mun ce a wa'azi ne Allah ke yi ga waɗanda suna a cikin musulunci amma kuma sun fifita duniya akan lahira wannan ma za a iya samu su da yawa tun daga musulmi nan a yau akan kuɗi zai zo ya sace ɗan uwansa kamar yadda muka ambata ya taka haƙoƙi haƙoƙi guda saba'in da duniya ya sace ɗan uwansa saboda me saboda a bashi duniya shine yastahibbuna alhayata dunya alladhina yastahibbuna alhayata dunya akan duniya zai ke ta haƙoƙi guda 70 da Allah ya ce a kiyaye musulmi ya kiyaye wa dan uwansa akan duniya kuma sai an kai masa kullun kuma sai a zo a kama shi ga kullun ko bai ci duniya ko kuma waɗanda za a gurbata tunaninsu su zo da sunan musulunci a cikin musulmin su tayar da hankali ga kudin amma kuma ba sa jin daɗin kudi sun ba da lahira sai aka ba su duniya ba su zauna suka so macin duniyar ba kuma ga mutuwa ta inda a cikin musulmi za ka samu wani waya su duna an sabi dilla sannan za ka samu mutanen da ke toshe mutane ga barin fahimta addinin musulmi ce a cikin musulmi a cikin musulmi tun da gasunan a yau mutum zai zo kawai yana da abu kaza addini ne amma idan ta ce ina dalili da dalili gobe idan ya hau lasifika a kanka yawa a wa'azi ya zage ta saboda kawai ka tambayi dalili so yake kawai a bar wannan hanyar tabbata din ta ci gaba saboda shi a nan yake samun abinci a nan yake samun abinci don me za ka ce ko ba kyau dan me za ta ce a rabu da kowa a koma kan annabi sallallahu alaihi wasallam duk kai da awartar annabi duk ga yana kana ta yi kowa za ka ga annabi annabi annabi annabi a bakinsa akwai wanda su zuwa mamu abin da suke sai annabi dan kaza kaza mutum ya kawo a kada musa amma idan ka dube shi kuma siffofin da annabin ya tabbatu a kansa shi ko ba babu a jikinsa annabi dai an ce mai amana ne to shi in ka dube shi ko matarsa ba za ta ba shi amana ballanta na mutanen unguwarsa don an san an bashi? ko amana ta mutuwa ce sai dai in ya ci amanar mutuwa ta ɗauke shi ba amma za ka yi kuma shi ne ya fi kowa cewa yana son annabi a kan harshensa saba alkawari wani ya zama ruwan dare a wajen idan ta duba tabarruji barin mata su fito a kan layi mutum yana yaban annabi a waƙa yana kan diri yana yaban annabi ga mata kuma tsirara a gabansu suna rawa tsirara daga su sai gani ko matan aure ma abin da ya zo ne mu kuma shi ko alamar damuwa ma baya yi mazan su ma kuma babu kishi cewa ai matan su ga su a tsirara wajen yana kallon amma kuma su ne ke son annabi ƙarya kuma to ko sarki ko kayi ma haka yi da mutum zai fito ya ce salatin baki tana a cikin ƙura'ani to kaga wannan ya ko sarki ko mai ne ƙarya to abubuwa to haka suke tafiya kaga wayan kula haɗin waje Allah ya ce kula ita fi balalin ba'i irin waɗannan suna a cikin fata wanda yake mai rai fata wanda yake mai nisa Allah ya fara su Allah sauran saboda haka yan uwa musulmi mai da al'amuran zuwa ga kowa ya tashi ya nemi yaya zai yi addini saboda makomarsa ta har abadiya sai dina a yake cewa duniya ba ta bada baya lahira ta fuskanto kuma kowanne daga cikin biyun nan yana da yaya duniya tana da yaya lahira ma tana da yaya ce to yi kokari ka zama dan lahira ba dan duniya domin ko a duniya ka ce ka na dan duniya ne an gama zagin yi aiki na kwarai saboda rayuwarka ta har abadiya yan uwa lokaci ya riga yayi kuma yau dama ita ce rana ce ta farko bai bari ga ne mai kuma za'i wanda baya da sai a sanar da ni cewa suma muna roƙon Allah ta'ala ba mu ladan da ke cikin wannan wata mai albarka da kiyaye mu da sanzi da tuntube da zalunci ba da ta shedan da sanya mu a cikin gidan jallasa, ya kuma gafarta mana kula-kula mu ya gafarta mu iyayenmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك